mu da warhaka a yau zan nuna yadda ake amfani da shortcuts wato kamar a ce yanke ko kuma ratse da hausa ana amfani da shortcuts ne don ya rage ma mutum yawan amfani da mouse misali idan mutum ya rubuta sunan kabiru idan yana so ya rufe wannan sunan to ba sai ya sa mouse ɗin shi ya danne ya ja ba kawai sai ya danne control sai ya taɓa a shine control a kenan kamar haka sai ya danne control sai ya taɓa a gashi nan yanzu sunan ya rufe idan ina so in mai da shi tsakiyar takardar sai in danne control sai kuma in taba e gashi ya dawo tsakiyar takardar idan hannun dama nake so ya koma sai in danna control in taɓa r shi nan ya koma dama idan kuma hannun hagu nake so ya koma sai in danne control sai in taɓa l shikenan shi ya koma uh, hagu idan ina so in ƙara mishi girma sai in danna control da shift sai in dinga taɓa alaman greater gashi wannan ina taɓawa yana ƙara girma gashi kamar haka gashi yana ƙara girma idan kuma ragewa ne sai in danna shift ɗin dai da control sai in taɓa alamar less than wannan kenan ina taɓawa yana rage girma kamar haka gashi yana rage girma yana rage girma